To, bismillahir rahmanir rahim muna suratu sajada idan ba ku manci ba. Aya ta goma sha biyar muka kwana suratu sajada. To, Allah mana roƙonka da albarka sunayenka masu kyau wa'anda mun ka sani da wa'anda ba mu sani ba. Mun roƙe ka Allah ka gafarta mana zunubanmu. ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ibada kada a halasi ka taimaka mana Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sa mai ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah subhanahu wata'ala mai littafi yace summa lamma bayyana lamma bayyana ta ma bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana halin munkirina halin munkirai alladhina la yu'minuna bil qur'ani wa inda ba su imani da al qur'ani la adam imanin bil saboda rashin imaninsu su da tashin kiyama wa ma sai alqawnahu da abinda za su hada da shi min jaza'ihin na sakamakon su to zakara fi ma yati annau alladhi yu'minu bi to Allah ya ambata cikin ayar da za ta zo Allah ya ambata nau'in waɗanda suke imani bihi wato da alqur'ani minan nasu cikin mutane wa ma addahu lahum ya ambaci abin da ya musu tanadi abin nan bi sababi imanin bihi saboda imanin su da alqur'ani wa qala innama yu'minu bi ayatina yace dama waɗanda suke imani da ayoyinmu na alqur'ani alladina idza zukiru waɗanda ya anka idza dhukiru biha ya anka musu wa'azi da ayoyin alqur'ani sai ya kama jikinsu har sujjara sai su duka suna masu yin sujuda ga Allah wa sabbahu kuma su cuɗanya da tasbihi mutalabbisin na da rabbin suna cuɗanya da tasbihi da gode wa ubangijinsu wato su bayan Allah na ƙwarai wanda ke imani da alƙur'ani ya ayi musu tunatawa da alƙur'ani ai qalu subhanallahi wa bihamdihi sai su yi ta maimaita wannan kalmar subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sai su ta maimaita ta wato don abin nan imanin su da Allah subhanahu wa ta'ala sai su ta maimaita wannan kalmar subhanallahi wa bihamdi wa la yastakbiruna 'ala al biha su ba su yin girman kai game da imani an al-imani biha game da imani da ita ayoyin alqur'ani wa da'ati lima fiha da yan da'a ga abin da a cikin ayoyin alqur'ani mana ahkami na hukunce hukunci kuna mawdu'u sujudi tilawa anan bagire ne na sujuda ta tilawa kun ga fihi da lil na ciki akwai wanka da jirwaye ga mushrikai su mu'minai idan suka ji ayoyin qur'ani akai musu gargadi wato sai su yi sujuda ga Allah suna ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kuma ba su yin girman kai kun ga sabanin mashirkai kenan su mashirkai ba su yin wannan ta ta ja ba junubon kuma gehen jikinsu yana nisanta ai tarta tartafi'u anil madaji gehen jikinsu yana daukewa daga wurin kwana wato suna suna tashi da kwana da daddare bayan sun kwanta suna tashi da kwana da daddare ai mawadi al-ijtijai wurin kwantawa bi furshiha ga mata to suna tashi da daddare li salati laili don ta yi sallar dare tahajjudan su yi tahajjud kun san a sallar dare wadda aka yi kamin a kwanta a hukuncin ta daban da wadda aka yi baya an kwanta wadda aka kwanta ya an ka tashi sunanta tahajjud to jiye jikinsu na nisanta daga wurin kwana sai su tashi lissalatihim hindin laili don su yi su da daddare ta hajjuda don ta tahajjudi waƙila kuma an ce man sallar isha aini wasu ba hama jama'a an ce duk wanda ya yi sallah magariba da isha'i kuma ya yi sallah ba cikin jam'i duka uku ɗin ga gaba ɗai faƙadir a jan bahu mina madaje hakika ya ɗauki gehe ne daga wurin kwana duk wanda ya yi waɗanda salloli cikin jam'i to yana cikin waɗanda suka ɗauki gehen su daga kwana illa dai waɗanda sun kai sallah da dare su amma suka hajji waɗanda ba su yi ba kuma ba a ce musu sun yi abin da ba su yi ba to su waɗanga idan sun ka tashi da dare sun kai ta hajji? ya dauna rabahun suna addu'a ga Allah Ubangijinsu kawafa mini ƙabi don tsoron azaba ce. domin ita sallar dare sallah ce da aka ta addu'a cikinta don sun ka tashi suna yi suna ta addu'a Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ka tsare mu daga azabarka khawfan min azabi to min iqabi wa wadama kuma suna yi bi rahmati ga rahama ce wato abu na roƙon abin da suka so wato dama'a abin da suka yi da kuma roƙon tsari ga abin da suka tsoro ita azaba tsoronta akai to kaufanta ita ita kuma abin nan ni'ima dama'an na kuma wato kwaɗayi na haka dai waɗanda bayan Allah suka da daddare ku tashi da daddare ku yi sallah kuma kun ji yadda ake sallar dare wato ya an tashi da daddare ana sallah ana roƙon Allah tsari daga azaba ce ana roƙon Allah rahama ce ka gani rahamar Allah ba duniya ba ta lahira ɗaya ba idan ka roƙi Allah ya baka kuɗi na halaliya to kaga rahamar Allah ne a baka kuɗi na halaliya musamman wanga lokaci da muke ciki da haɗura ranai sun kai yawa da kuɗi nai sun kai haɗari da yawa to idan ka roƙi a baka halaliya to ka roƙi rahamar Allah domin inda duk halaliya abinda Allah ya halitta yake to akwai rahamar Allah wurin nan sannan da sauran abubuwa waɗanda kaka kwaɗayi ga rayuwarka a irin ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza sai ka ƙidaya waɗanga abubuwa ka riƙa yin su da daddare in ka tashi amma duk ka sa roƙon tsari ga azaba ya zama gaba ka yawaita roƙon Allah tsari ga azaba ce domin duk ni'imar da an ka baka in ba tsari ka da azaba ba sai ta zan yi tana gare ka yau idan an ka ba mutum kuɗi in ba tsare shi daga azaba ba kuɗin nan na iya sa a kashe shi in ba tsare shi an kai daga azaba ba domin kashe shi azaba ta to kuɗin nan na iya zama mai azaba saboda haka ka sa gaba roƙon Allah tsari daga azaba tai sannan kai ta roƙon abubuwan da kaka so wal imani sahihu imani ingantacce natijatul khawfi shi an natija natijatul khawfi min al-iqabi shi a fa'idar da aka samu ga tsoron azaba wadda mawafin rahama kuma shi a fa'idar da aka samu ga kwaɗayi ga rahama don mai imani na ƙwarai shi ya sa akwai azabar Allah yana tsoronta yana roƙon tsari gare ta shi ya sa akwai rahamar Allah yana roƙonta yana nema a ‘yan mai ita shi ma ya ɗanci daɗi na yi kama da kowa ka tana shi to sannan in ya ta waye wani mara zaka na wa ɗan abin da Allah ya ba su suna ɗiba ciki ne suna yin sadaka in sahiya ta waye wato da sahi sai su ɗiba abin da Allah ya ba su sai su yi sadaka wani yana sadaka kuɗi wani yana sadaka abinci ɗanye wani yana sadaka abinci da fahe kowane mutum dai wato da abin da Allah ya hore mai da shi yaka sadaka kowane mutum da abin da Allah ya hore mai da shi yaka sadaka saboda haka wani takalmi ne na ka tsuwa? ya ga wasu masu kyau ko yana da wasu masu kyau ya ga wani mabukaci sai ya ɗauke tsahin takalmin na sai ya mika mai ko silifa na sai ya ɗauke sai ya mika mai to kun ga ya yi sadaka min mara zaka hullahu daga abin da Allah ya azurta shi wani hula taita ya ɗebe yabba wani kun ga ya yi sadaka daga abin da Allah ya azirta shi wani kuma cikin tabbunoni ne ko riguna ne akwai wanda ya gaji da sata ta ma hita ra'ayi ne bai sha'awarta sai ya ɗauke ta ya ba wani sadaka haka dai wani ko heguna an gare sai ya ga wani bawan Allah ya bashi hegi guda kyauta wani ko gidaje an gare sai shi ba wani gida guda kyauta wani ko motoci an gare sai shi ba wani mota guda kyauta haka dai kowa dai haka zai yi abin da ya a ita sallar dare kenan haka take in dai Allah ya yi maka mawafaka ka kwanta da wuri ka sha ka sosai ka kai lokacin da can zuwa ƙarye hudu kwanan ma ya hice ka baka ma sonai ko sonai ba ka ya ishe ka ka tashi ka yi alwala in Allah ya taimake ka ka samu kushu'i ya zo maka to da sahi komi kana yi na sadaka wani irin daɗi kaka wayo gari kana ji duk abin gare ka gani ne kakai banza komi kana iya kyauta da shi in dai ka samu shu'in idan Allah ya taimake ka ka samu wannan za ka ji wani kamshi na turare kuma ka san baka sashi ba sai ka ji an watsa shi cikin ɗakin ka biya gami ya gami ɗakin ka to kaga da kaga wannan ita roƙo abin da biyu da ka ji Ƙur'ani ya haɗi nan roƙi tsari daga azabar Allah roƙi rahamar Allah wanda ka so ita roƙon kaya na duniya da na lahira ka ita roƙon tsari ga azaba duniya da lahira wannan lokaci duk kai addu'a ana ansa da ka ji kamshi ya rai ɗakin ka wani irin kamshi na saukowa to ima Allah godiya ita tunawa har da abinda eh, abin nan ba ka da ohani da shi in mai ohani na ce a kawo ma in dai mai ohani na ce a kawo ma amma ha sai ka samu ka shiga kwana da wuri-wuri ka yi kwana ya ishe ka Inda ya ishe ka ba kana kwana kana kana sallah kana angaje babu wani ruhi da zai zo maka kana sallah kana angaje ba wani ruhi da zai zo maka amma ka ka kwanta da wuri-wuri kai kwana sai ya ishe ka ka tashi ga ka kwance ba ka tashi ba amma kwanan bai tahowa sai kai wani alwala kawai Allah ya gafarta mana ya azirta mu alheri nai ya kare mu daga azabobi nai wa min ma razaqnahu yunfiqun ay yu'adduna huquqallahi maliya suna ba da haƙoƙin Allah na dukiya mithla ma yu'adduna albadaniya kamar wanda suka ba da haƙoƙin Allah na albadaniya na jiki haka suka ba da na dukiya to irin wa'annan mutane Allah ya musu tanadin kaya waɗanga da ka kwantawa da wururi su yi kwanan su sai ya ishe sannan su yi alwala kuma ku gane ita sallar dare sauki gare ta in wai kana jin tsoron ka wani ya ji kana nan ya ji ɗakin da kake ba dole na sai ka yi karatu bai na ba ita sallar dare ba dole ba ne masaruko ya ce na tambaya aisha sallar annabi da dare bayyane ya kai ko a tsaye ta ce kullu zalika kana ya fa'alu duk waɗanga yana aikatawa yana sallah ya asirta yana sallah ya bayyana sai ya ce alhamdulillah alladhi ja'ala lil amri sa'a na gode ma Allah da ya sanya fadi ga al'amari saboda haka kaga babu matsala eh ka daiwar ka kayatawa da yi tsakaninka da Allah a ka samu kayan Allah da daddare kowa na kwana ka ja kaya da yawa da sahi za su rika zuwa guda guda da daddare ka jawo su fito ka aji da sai za su rika zuwa guda guda kana cin daɗinka. ka wai shi wane ina aka samun kuɗi mi ruwanka ubanka ya bashi ko wani a ce wai ina aka samun ina aka samun kaya Allah ka bashi eh Allah ya gafarta mana wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum waɗanga mutane masu wanga aiki banda kayan gada kun kaje an ba su nan duniya babu wanda babu wata rai da ta san kayan da an ka aje musu lahira babu ran mala'iku babu ran annabawa babu ran mursalai babu ran waliyai babu na sauran jama'a wanda ya san ma wa kafiya lahu babu wanda ya sa abin da an ka boye musu bai fata ya wa ya ay khubbi alahum wanda an ka boye musu min qurrati a'yunin nan da so ido ai ma ta kirro bihi a ainihu abinda idon su take nutsuwa da shi Allah ya musu tanadin kaya abinda aka ce mana tsowa ido wato malamai suna fassara shi wajen addu'a da aka wadiya Allah ka sanya ɗiyan mu su zama ƙurrata ainin lana abinda an nutsuwa ido kamo da sun ka fassara wato Allah ya baka abinda babu wani abu da zaka gani wanda kaka ce ya yi nau duk abin da za a baka baka gani abin da yake wanga da an gare ka to ya don ka ya na tsogana ka don baka ga wanda hishi balliran ka ya tira ta zuwa gare to iri ne na an kai musu tanadi babu abin da za su gani wanda ya kai kamar nasu mata kin a yana abin da idan su za ta natsu da shi wa bi qira'atin bi sukun al-ya'i wato waja'a a'ayin a mudari'u abin nan akafa wato fakhziya jaza'an bima amalu na sakamako na an ka ba su saboda abin da suka kasance suna aikatawa min al-iman bil kitab na imani da al-qur'ani wal amal ma fihi da aiki da abin da a ciki ne ku yi imani da al-qur'ani ku ce cikin zukatan ku haɗa ma Allah mun yarda da qur'ani duka aiki ko ku yi wa da kuka iyawa amma imani da ƙur'ani kan baka ce Allah na imani da rabi ne ko alama ko aya guda ka bari imanin ka bai ba amma aiki wanda kaka iyawa za ka yi amma kai imani da ƙur'ani duka wada ma Allah duka ƙur'ani na yarda da shi babu abin da naka shakka cikin ƙur'ani gaskiya na daga wurin ka larai ba fi babu shakka ciki ne gaskiya na to amma aiki iwa eh, kaka iyawa ko ka shekara a yi aikin da wani ya yi ba ka iya yi ko ka shekara a yi ba ka iya yi mm, to amma iwa da kaka wa sun ba ka sama ta'ala an nasu ismail sannan allah ya kasa mutane kashi wa kala abu man kana mu'minin bil kitabu shin yanzu wanda ya zama ya imani da qur'ani wal amal bihi kuma yana aiki da shi gwargwaron imani ne da karhi ne yana zama daidai kaman kana fasikin kaman wanda yake fasiki kharija an da'a shi ya hita daga da'a kun san fasikanci hita daga da'a an ce imani da qur'ani imani abu na kudurta daga zuciya yana iya yi ne yaki wala amali bima unzila fihi kuma yake aiki da abin da aka sauka cikin qur'ani mina amali na na min ilmi na ilmi wa bima unzila ilayhi min kitabi da abin da aka sauka gare na alqur'ani duk bai yadda ba to wannan shi afasiki to yanzu wanga yana zama daidai da wanda ya imani kuma ya yi aiki ba su zama daidai da wanda bai yi imani ba kuma bai yi aiki ba la na inda lahi ba su zama daidai wurin Allah da daraja ta ga daraja amma na amanu wa amilus ta, amma wa'annan da suka yi imani su suka yi aiki na kwarai Allah ka samu cikin da albarkar sunayenka falahun jannatul ma'awa su kan suna da aljanna wata aljanna ce babba da aka ce ma jannatul ma'awa huwa ma yu'addu lid-dayfi min al-qira wato nuzulan masauki ita masaukin su nuzulu huwa ma yu'addu lid-dayfi min al-qira abinda aka wa bako ta nabi abinci shi aka ce ma nuzulu da kasar kazo ba a bashi wurin kwana ɗaya ba a da mai abinci shi an nuzulu bima kanu ya amaluna suna da aljanna ma'awa saboda abin da suka kasance suna aikata da albarkar sunayenka Allah ka samu cikin su wa amman ladina fasaqu amma wa'anda suka yi fasikanci bil kubri sun kai kafirci wata kadibi bil kitabi sun ka ta qur'ani fa ma wahum an-nar masu wuta kullama aradu an yakhruju mina duk sanda sun ka so su hito daga wutan nan wa idu biya sai a maishe su ciki wakila lahum sai a ce musu zuko azaban nari kudanda na azabar wuta allazi kuntum bihi tukadibuna wanda kun ka kasance kuna karyatawa da ita wato kowa aiki ne aka saka mai waɗanga masu imani an ka saka musu da aikin da sun kai na imani waɗanga masu basikanci an ka saka an ka saka musu da abin da suka yi na kafirci wala hom min al'azab adana, kuma wallahi za mu dandana musu azaba karama azabar duniya azabar duniya ita ce karama bil katali wasu a kashe su wal asari wasu a maishe su bayi wal jadabi da kuma a yi musu wari sinina shekaru da yawa wal amradi da eh, rashin lahiya ciruta iri iri wal fitani da hitina daban-daban wannan duka azaba ce karama dunal azabir akbari banda azaba babba tana tahi azabal akhirah rana azabal lahira ita babba dan me muka yi musu wannan azaba yace mu yi musu wannan azaba ne Allahu yarji'una ila al-iman dan su dawo ga imani man bake min wanda suka rage musu mutu ba cikin su ita azabar duniya da kuka gani duka Allah na yin ta saboda laihin mutane yace kuma yayi Allahu yarji'una dan su dawo ga hanya yanzu azabobin ga na duniya da kuka gani muna fama da su na hitintinu da lalacewar tarbiyya ta ɗiya da mataye da shaye-shaye da kashe-kashe da sace-sace da cuce-cuce da yaudare-yaudare Allah ya ɗanɗana musu wannan wanda ya ɗanɗana ba ya ce la'allahun yarji'una ilal imani don su dawo ga imani duk da matsala ta same ka in ka dawo ga Allah kana samun mahita da izinin Allah eh wa man azalamu babu guda wanda ya zalunci la ahada azalamu babu wani guda mahi zalunci mai mimman zikira aya ta rabbi bisa ga wanda an kawa tunatarwa da ayoyin ubangiji ne na alqur'ani an yi mai tunatarwa an tunatar da shi ga ayoyin alqur'ani sannan sun ma'ara da anha sai ya kau da kai ga ayoyin ana yi masa gargadi da ayoyin alqur'ani kuma sai ya kau da kai lam ya amal bi ahkamiha bai yi aiki da hukunce hukunce alqur'ani ba wannan masu laihi ke kenan inna namina mujrimi mu game da masu laihi na bihi masu ta ƙura'ani war rasuli masu ƙaryata manzo li'annahu la jurma ashaddu min zalika dan babu wani laihi wanda ya girma bisa ga ta alqur'ani da ta manzo to in inna na mujrimina muntakimuna mu masu azaba muke ga masu laihi mu'addibuna lahum zamu yi musu azaba lissa yaqa'ihim lil azabi wal intiqam dan sun cancanta a musu azaba ai musu ba sun cancanta to Allah da albarka sunayenka kada ka samu cikin almujrimi idan kuma muna cikin almujrimi na Allah ka hishe mu da albarka sunayenka da sabawakan ka madaukaka wala gara atena ولقد آتينا موسى

ta kuma wala qara'ati na Musa ba lalle man ba Musa littafin a taura khassaha da dhikri ya ga a taura ita kadai ya ambace ta anan littafaqil Yahuda wan nasara alal imani ba dan da yahuda da nasara sun ittifaqi duk sun yadda da a taura injila ta yahuda abba su yadda da ita ba nasara sun ka yadda da ita amma dai a taura da yahudu da nasara sun yadda da ita sannan wa bin rasulun labi unzila ilayhi kuma dukansu yahuda da nasara sun yi imani da manzon da aka saukar da attaura gare wa huwa musa alaihi salatu wassalam da yahuda da nasara duk sun yarda da annabi musa alaihi salam wala kun fi miratin min liqa'i kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka zama wato cikin shakka game da haduwa da littafin nan na annabi musa kitabu musa littafin nan na annabi musa a kada ka zama cikin shakka game da haduwa da littafin za ka gane shi wakila kuma wasu malamai sun kace ce kada ka zama fi shakkin mallakai, kar kakka zama cikin shakka game da haduwa da Musa aka ni da kai ne wala kadil taqaya wa kadil Musa ya haɗu tare da mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i daren isra'i mai gidanmu ya haɗu da Musa kuma sun gaisa da shi can sama inda Musa yake zaune su annabawa Allah in sun ka mutu an ka ɗauke su akan kai su sama a aje su sama da jikinsu da komi nasu wanga jikin nasu da sun kai zama duniya da shi yana nan cikin kabari amma kamar da kun kasa Allah ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wato littafin abrari ma'ana rayuwa ta littafin abrari mutanen kirki yana sama to duka na kowa yana sama amma sauran jama'a duka ransu a sama sauran jama'a duka ransu shi ɗaya a sama to rai kuma baka iya gani ne ku gaisa shi yasa ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi isra'i ba ku ji ya haɗu da wasu ya ambace shi hadisi ya ambace wasu mutanen kirki da ya haɗu da su ba annabawa ya hanka wasu su ɗaya na azzaune da jikinsu ya gane su ya yi musu sallama wata ruwaya an ka ci sun ka haɗu duka ya ba su sallah da ya ƙari ya ce Allah ya ce in tambaye ku wasu alhom Arsana qablaka eh wasu alman arsana qablaka min rusuna aj'alna min dunillahi alihatan obadun? Allah ya ce in tambaye ku to ai kun gaba ku je wani bawan Allah salihi ciki ba annabawa ɗaya na ya haɗu da su to amma akwai salihan suna can sama kamar da Qur'ani yau suna can sama ran suna can sama amma ran a can amma su kun ga ya gane su ya gaisa da su har tambayar da Allah ya ce ya yi? Ya yi. amma wata ruwaya kun san cewa ta da Allah ya ce ka tambaye su sai ya ce wallahi la la'a wala a ahada wallahi ban shakka kun ban tambaye kowa to a wata ruwaya haka an ka faɗa malamai na kawo wannan ruwaya ƙarshen suratu yunusa can suke kawo wannan ruwaya to ala yace halin dai annabi mai ya hadu da annabi Musa kuma sun gaisa sun lale sun yi gaisuwa irin ta mutane da shi da annabi Musa marigayi Waje nahu mun sanya shi Musa ko kuma Musa au alkitabu ko kuma littahi ne Waje nahu hudan mun sanya shi shari'a ai hadiyar labani Isra'ila mai shirewa ga bani Isra'ila kama daina ka hada alqur'ani kama wanda muka baka wannan alqur'ani waja'alna ka mun sanya ka au ja'alnahu ko mun sanya litayin hudan li ummatika ya zama shari'a ga al'umma ka almu'minina mu'minai wato kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sanya ka ka zama shari'a ga al'umma mu'minai kuma qur'anin da ka zo da shi mun sanya shi ya zama shari'a ga al'umma waja'alna minhum ay bani isra'ila a'immatan cikin bani isra'ila mun sanya shugabanni bi ta haqiqil hamzataini wa qura bi dalil ya ay qadatan mun sanya wasu cikin bani isra'ila a'immatan su zama shugabanni ya haduna nasa bi amrina suna shiryar da mutane da umarnin mu lamma sabaru lokacin da suka yi hankuri a lattiba'i kitabihim gabin littafinsu wa al'adinin suka yi hankuri da rike addininsu wa ala bala'i min aduwan sun kai hankuri ga jarraba da Allah ya musu daga makiyansu wato duk suka yi hakuri da wannan lamma sabaru bi fatihil lami wa tasdidil mim ai hina sabaru ala zalika lokacin da suka yi hankuri da wannan wa bi qira'atin bi kasril lami lima sabaru bi taka wa takfibil mim lima sabaru ai li li sababi sabrihim saboda eh, dalilin hankulinsu ma masdariya ai lissabrihim saboda hankulinsu kun gani mutum bai zama jagora sai ya sa hankuri wato Allah ya ce wazkur abdana da zal'aidi innahu awabi wato zal'aidi ma abuci himma wanda adda dauriya da daurewa to haka annabawa suke shi yasa sun kai jagoranci ba wai A daɗi sun kacewa da kuka zato ba wanga daɗi da kuka ganin shugabannin ƙasa na ci yanzu ba iri ne na sun kace ba su ce wannan daɗi ba amma dai sun yi hankuri wajen tsare addininsu da kyau da yi yi, shi na aka ne ba wai daɗi na sun kace na wanga daɗi sannan idan abin da kun lura babu ma dukiya irin wanga wanga dukiyar da kuka gani yanzu ta gwamnati da ta jama'a alamomin tashin duniya dama duniya in ta yi kusa za ta tashi sannan dukiya ka yawa ba za ta tashi ta wace gaba ɗaya ba sai an kai in ka ɗebo dukiya kai musulmi kai hidda zakka sai ka yawata duk garin ku ka rasa wanda ka son ta kowa na da dukiya mai isa ta to wanga da kuma gani yawan dukiya gani yanzu farawa na kai za a yi can to an ka kai eh, yanzu wani na da kuɗi wani bai da kuɗi aka ta kashe kashe me ko kaga turar da an kai kowa na da su kowa na ganin shi ma kaza na Allah ɗaya sai inda ya tuna za ta kasance za ta tsayawa Allah ya kare mu lamma bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana wa kanu bi ayati na taurati yuqinu sun kasance suna imani na hakika da ayoyin mu na at-taura ayyuminuna wa ya'maluna bima fiha suna imani suna aiki da abinda a cikin ta lamma bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana annal qur'ana laysa bid'in lalle qur'ani ba ba sabo na ba wa kadhalika ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo laysa bi awwali rasulin min Allah ba shi an manzo na warko daga Allah ba wala kad jaa Musa bi kitabin mithl kitabi lalle Musa ya zo da littafi wanda yake yayi kama da littafin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sallahu sai Allah ya dibe ma annabi cewa wannan kiyayya da kaga ana nuna ma ka yi hankuri tunda dai sun gane ba kai ɗaya na ba sun gane ba kai ɗaya na manzo ba su ma manzanni sun zo masu kaminka littahinka ba shi ɗaya na annabar ko ba su ma littafin taura ya zo masu duk da haka sun kawai shahi ido sun ka ce ba wani manzo ba wani littafi to sallahu sai Allah ya ɗebe mai cewa ya bashi hankuri ya ce ya hankuri da abin da ka gani ko haddada ada'u ya kyace makiya annabi faqala yace أولم يأتيهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء الأرض بالجود فنخرج منه زرعا تأكل وأنفسهم to inna rabbaka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka yafsilu bainahum lalle Allah ubangijin ka zai rarrabe tsakaninsu, wato zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyama ranar kiyama, fi ma kanu fi yaqtaluna a cikin saɓanin gada, sun ka kasance suna saɓani min al-imani kitabi na imani da ƙur'ani, wa adamul imani bi wasun su sun imani da ƙur'ani. wasansu kuma sun ƙi imani da Alƙur'ani. to kakka damu da wannan abubuwan da ka gani Allah zai hukunci tsakaninsu kai dai ya kokari tsaya bisa gaskiya in dai ka tabbatar da magana gaskiya ce daga Alƙur'ani ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yi kokari ka tsaya gare ta sabanin mutane wanga yace ana yi wanga yace ba a yi ta batunsu. Allah zai yi hukunci tsakanin mutane akan sabanin nan da za ka kasance suna yi wanda zai zo ya sa mutane sabani a kan addinansu, Allah zai yi shari'a duk wanda zai sa wa mutane sabani akan wata matsala cikin matsalolin addinansu, Allah zai yi shari'a in kiyama ta yi saboda kakka da muka banna lokacin ka waya hadisi ya inganta hadisi ingantacce haka a taho ana ta faɗa ana ce haka za ana ce haka za tabbatun su inna Allah yarsilu bainahu yawmal qiyama kai dai eh abin an ka saka Allah zai yi shari'a tsakanin su yawmal qiyama fi ma kanu fi yakhtalifun aw lam yahdi lahu shin bai bayyana gare su ba wato ranar da an ka kashe abin nan Husaini dan gida Ali bin Abi Talib a wani mai magana ya shigo cikin malamai ya haɗa wata makaranta ya iske malami alagawa ta malam kaji abinda ake ciki yace me ake ciki an kashe Husaini sai yace inna Allah yafsilu bainahum yawm alqiyamati bima kanu fi yaqtaluhum sai ta karatu ne in dai ta kama kace gumi to ba sai ka ga mai kama ma ba eh aya dai jami'a inna Allah yafsilu bainahum yawm alqiyamati bima kanu fi yaqtaluhum sai ta karatu ne sai in ga zama abokin ce gumi ku eh zan ya tsaya Hussaini yanzu an kashe shi zuwa a ga kashe shi sai a mai da hiratar Allah ya kare wayan ga magabatan mu Allah ya shirya maga abin da ka shirya su gare shi na kince gumi da an ce an ce Allah ka shirya maga abin da ka shirya magabatan mu gare shi awalam ya hadi lahum har yanzu bai bayyana ga bai shiryu gare su sun ka gani bayyana ba kama na min qablihim da yawa mun ka halaka mutane gabanin su ai awalam yatabayyan lil kufari shin hukunci bai bayyana ga kahirai ihlakuna kasiran min quruni yadda mun ka halaka jama'a da yawa ba su kahirai ba su gane duwa na kun ji an cewa Allah ya kado bala'i ga ƙasa, laihi na sun kaiwa abubuwan da kuka ji ana cewa an kashe mutane gari kaza an kashe mutane gari kaza laihi na ha mun kai a halin yan ta'addatun can dole babu su Mi da bai ba su iko sun ka ba sai yanzu da mun kai abin da ya cancanta a turo mana su sun yaushe aka shirin su in saboda addini aka yi mana mun yi addinin makka mi da ba a yi musu ba kwatawo makka ya kawo musu hari sai sun kashe shi kowane na duk wanda ya to makka ya kashe mutum duk inda ya ce duniya sai sun yi dubara da sun ka kama sun ka kashe shi har yanzu ko gobe mutum ya kashe mutum maka ya gudu duk inda ya sai sun kamo shi kuma sai sun kashe shi addini sun ka riƙe munan cikin gari sai a kashe mutum amma a ce ba a wanda ya kashe cikin gari alaihi na mun kawa Allah ya sakamako na ya ka ba mu to dole irin wanga kahirai ɗaya ka yi ne yanzu har da masu sallah ka yi shi yasa ya ce awa lil lahum shin bai bayyana ga kahirai ba kama na min qabli na quruni adadin kahirai da yawa da muka hallaka bi kuhurin saboda kafircin su babu abin da ya sa Allah ka halaka mutane ya sai kafirci sabo wanda bai kai kafirci ba yana azaba amma bai kashe mutane da shi bai kashe mutane amma yana musu azaba kowa gwargwadon laifi ne amma in kaga ana kashe mutane akwai kafirci cikin mutanen nan kunshi Allah ya san shi shi ka hituwa ka zakulwa da hukunci yana kawo saboda haka ba a ganin laifi ne ga abin da ya yi Allah ya ce su diba su ga abin da muka hallaka na jama'a da kuburin saboda kafircin suka adin wasa mudin kama adawa da samudawa an kai musu kashin kare dangi su ƙurayshawa yamshuna halimin da mire laho yamshuna shawa suna tahiya fi masakinihin gidajen waɗannan da aka kashe samudawa da tsadawa. ai yare cikin gidajensu wahum fi asfarihim ila sham su kuwa shawa cikin tahiyoyinsu zuwa ƙasar sham wa gairaha da waninta fa ya bizuto ba su lura Ka yanzu ka bi hanya ka ga wani mutum wani abu ya same shi to ibin cike ka ji mi yayi an ka ce kaza yi to ilura ka ka yadda kai irin wannan abin don irin wanga abu da ya same kai same ka hmm. mallami ya ata birbe gairihi duk wanda bai lura da wani ne ba to wani ne zai lura da shi shi in kai ka ki lura da wani ka dibi abin da wani ya an ka halaka shi kai kai ko te kai in ka halaka sai wani ya zo dibe ka shi ko in mai basira na sai ce wa oh, wanga abin mutum ya yi shiga haka aka yi mai a ni ban yi kowon ku yi amfani da basira ta yi abinda duk kagga akwai hadari kakai komi na na kakai duk kan mutane su ɓace ka in baka yi musu da suka so ba Ta ce maka ɗan ra'ayin riƙau ko to ma da lada ɗan ra'ayin riƙau gwai gwai da ka zama ɗan ra'ayin riƙau duk sabon annabi ɗan ra'ayin riƙau na amma ga addini inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi dalalatu ala sidqir rusul ishara wanda ka nuna gaskiyar manzanni wa ma ja'u bi da abin da suka so da shi afala yasma'una shi mutane ba su saurarawa sama'a ta dabbure saurare na fahimta wata adin da azantuwa su saurara mana su ji abin ka unhwanin su su aikata su ji abin ka cutarwa su azantu su bari awalam yarau shin su ba su sani ba ko ba su gani ba an nana su ƙunwa a mu muke kororowa ilar ardi jirzi zuwa ga ƙasa busassa wadi bi kasa ga yanzu ruwa da ta bushe amma wata rana za ku ga da ayin ruwa sai ku ga ta miki. sat kama ba ita ta ba ilar ardi jirzi ay al yabisa busassa allati ba ta biya wadda babu tsiri tibi in muka koro mata ruwa tajjika fa tukhruju bihi zar'a wa nukhruju bihi zar'a sai mu hito da shi buka cikin ta abin mamaki kasa matatta an yi mata ruwa sai mu hito da abin nan zar'a shi buka ci ta'kulu minhu amuhum wata shibka in ta hito dabbobin mutane ka ce haki kenan wa anfusuhum wata shibka in ta hito kanun mutane ka ci kama wadda a kunshe da abin da mutane ka ci sai su kakkaɓe abin da suka ci su ba dabbobi abin da suka ci afala yubsiruna shin mutane in sun gani ba su gwada ma wasu su gwada ma wasu mana afala na nazara gairihim ba su karkatowa da kallon wani su gwada ma wasu mana tunda su sun gane bi abbasi to yubsiruna man su gwada ma wasu afala yaltabituna nazara gairihim shin ba su warwayowa da kallon waninsu ila haza zuwa ga wanga tunda su ba su aikin to su jawo hankalin masu aiki ko ana samun masu aiki ko ya alamu anna na kadiru su ma wa'ancan su san mu muna da iko wato Allah na da iko ala ta bil ba'si akan tashe su game da tashin kiyama wa yu'minu bil kitabi sai imani da qur'ani wa ya'malu bihi sai aiki da shi lilqa qa'il ba'si don haduwa da tashin kiyama wa hisabi da hisabi ne in kanu hum saddahum alhasadu in su hasada ta danne su anil imani bi ga imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ramalu mazidu salasi almutaaddi li maf'ulaini wato afala yusirun kun gani su quraishawa abinda annabi ka faɗi ba ganewa abbasi ba sun gane cewar da yake in an mutu ana tashi gaskiya sun gane amma hasada ita ta hana su yadda da shi saddahum alhasadu anil imani bihi hasada ta ne to shine Allah ya ce abala suruna gairawan, to tunda su ba su su gwada ma wasu mana su hada ma wasu kai jama'a abin nan da Muhammadu ka wadi gaskiya na mu ba mu bi ne don kaza don kaza su to su wadi su ce mu don kaza abba mu bi ne amma abin da ya kawai gaskiya na to shi qur'ani ka bi dagare su in kai ka gane gaskiya in ba kai faɗa ma mutane gaskiya ta so su bi kakka cije ka ce kai ta ciya ba gaskiya ta ba gaskiya ta ba kuma ka gane gaskiya ta to don da yawa mutanen da ka gane gaskiya hasara ta hana musu ganta da yawa to su quraishawa humar hasadu an imani hasara ita ta danne su ga imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun yarda da shi sun san gaskiya na sun san bai taɓa ƙarya ba domin ba ku mance ba sarkinsu abu su bayanu ya je ƙasar sham sarki ya kira shi ya ce a kirawo mai ƙorashawan nan da sun kato wahi zama kusa ga muhammadu ya ce ni don shi a ɗan uwan manzan Allah shi sarkin makka cikin tambayoyin da mai kun taɓa to da ƙarya ya ce a ai bai taɓa ƙarya ba bai taɓa ƙarya ba to mi da kuka waɗa da shi hasada ya taba ƙarya ce bai taba ƙarya ba ya taba alƙawari ya yi dara ya ce sam bai taba yi ba ko sau guda bai yi alƙawari ya saba to kun ga wannan sarki da wannan tambayoyi da ya musu ya ce yanzu ya gane Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama gaskiya na ya ce kuma wallahi da na san ina tsira wuri nai da na sai ina tsira wuri ne da na koma wuri ne in zama riƙon takalmi ne saboda malami na ya san sibobin waliyai shi sarki malam inda an ka kware mu mu arewa kenan ba ka jin wani shugaba da an ka nada mana wanda ya sa addini duk wanda an ka nada bai san komi ba na addini amma su anana duk wanda suka naɗa da ka ko magana irin wanga sai ka ji sun tarbe da sama sun ci gaba sun karanto ga littahi ba su sai da kowa sai babban malami cikinsu ai babu babu malami cikin tsaye da 'yan takarar Najeriya ai wa'azi ga hannun mana ba ga shi shi na makaiba ba yanzu yanzu ba bayanin na makaiba. ba to wadda mu da wa'azin ka balle ya to jiya wannan ita ce matsalar da muka wama da ita arewa in eh, wato matsaloli na ga sunan ai su malaman waɗanda ka tsayawa waɗanda ka son su tsaya su ko kusan babu tahisu malaman na kwari bido su yi ba ku ganin lokacin sarda wani yawo yi malamai da alƙalai yawo yi zaure aka zuwa kaga mutum ya yi zaune yana sauraren karatun gaba ka san kowane na ba sai ya tai ya kai bayani ya ce akwai babban malami wuri kaza mai tsoron Allah kawai sai ka ji daga Kaduna an aiko cewa ana neman ka an kawo mota ka shiga ka je sai a ce an baka alkali an baka shugaba kaza baka da labari baka san abin da aka yi ba hmm. ai ba abi bi nan wayannan malamai an gace sai sun bida ba su bida ba su bida to amma suna da biyayya ga hukuma da an tawo an ka kawo sunanka an ka ce ma an yi alƙalin wuri kaza da kai ba ka ce ba kai to haka ake ada amma yanzu duk wanda ka jiya abin nan mai yawan su ko fatiha ba su iya ba a ce kuma shugabancin kasa ba sun gabe da ko fatiha wa gabe iya ta ba kuma shugabancin ƙasa na musulmi gaba ɗai miliyoyi shi ya kabida miliyoyin ɗaruruwa su ya kabida amma su arna duk wanda kun gaji arna sun yi suwa ya shahara ga ilimi ga addinin ya kaka ciya masu addini mai addini kirki an ya kwatanta addini sai dai ka waɗi abin nan ba shi na ka ce ma waɗannan da wanga ka waɗi kusan babu tahisu haka nan na tunda akwai akwai wanda kadawa malami na amma kun san gaban jama'a an ka tassai jihar ga an ka tara jama'a an ka ce a mai bulala shedani an ka bulale shi ko malami na yanzu haka limami na ku ya ba sallah yanzu haka limami na bayan ya sha kashi gonis ta kurai ta ce maciyaci zalimi ta kore shi sai ya labo cikin izala ya labe kuma yanzu haka limami na gaban kowa har da karuwa ta hishi gaban kowa an kai mai buloli saboda zalunci ne amma yanzu haka limamin kuna wanda ku ba ku gane addini ba to in kun gane kuna sa irin wanga abin ga wanga mutum ne kuna sa gaba to shi yasa kuka ganin duk abin da aka yi ni da irin waɗanda abubuwa ne kace ma ya arewa ku te ku yi addu'a malama arewa ku te ku yi addu'a gaban ku an riga an shiga gaban ku wanda aka so shi aka nadawa babu abin da za ku iya tunda ba ku iya na kwarai tunda ba ku iya na kwarai babu abin da kuka iya su ko sai sun zabe na kwarai cikin su arne ya zo gaba gare ne ya zauna mun ka gaisa da shi bai san sanni ba ban san shi ba amma ya ji labari na muka zanna mana muka dan tattauna da shi akan matsalolin Najeriya yace min shi jiha kaza yake saboda na taba zuwa jihar lokacin ina ina da sauran kurciyata ina yawo gari gari ina wa'azi na taba zuwa jihar su kuma garin da yake na a masauki na in zagayo da ko ina kowace lokacin gaman nace in dare sai in dawo nan in kwana nan eh, abin nan na kama wurin kwana na hmm. bayan mun gaisa da shi ya ce mini mu ni da ba mai wato kai ni ce kaka ku kai ya ce man na lokar gamma in sun ka tsaye da shi takara ya tsaya hmm. idan lokaci na biyu ya taho za su zanna da su duka tare da shi cewa ya kawo ayyukan da yawa lokar gama ɗinsu ya kawo ayyuka suka ce wallahi cikin aiki goma da suka sanya in yayi tara ba su sai in yayi tara cikin goma yayi tara sun yace ba su sai wani za su sai fa to amma mu ku ina ruwanku da aiki ina ruwanku da aiki a dai ba ku kusa aljihu to sannan ku ku dora wada da wa'anda ka kishi a al'umma su a wannan Allah taimake arewa addu'a ta ba mu bari amma dai cewa muka yi ku ba faɗa zo faɗa ne kai ku bari ku dawo ga hanya sai ku shiga gaba amma muddin haka ake muddin wanda ake ga haka za a tahiya to an shiga gaba arewa don da su can kwahau jiha ta yi a gaba ne abin da al'umma ta kasu shi a gaba ne ba wai ya tara dukiya ba kuna magana ana ta binciken yan arewa ana cewa EFCC tana ta kama yan arewa ba ta kama yan kudu ba sun sata ba ba sun sata ba kai cikin Najeriya kake in sun sata sai ka kai ka gani ba an shi ƙararka ba amma ku kwata sai ka ga mutum a Wali da ya kai ga kayan mutane ba ka gane shi to ya za ku yi kuna haka ku ce ba shiga gaban ku Allah ba ya son zalunci la zalimi ne Allah la hubba zalimi ba ya son azalwa wannan shi yasa kun kaga abubuwa arewa abin nan ana kaza ana kaza kuma ma bata lokacin ku game da magana shugabancin arewa tunda duwar kun kai ba a tsaye da wanda kuka so kowa kun ga yan arewa sun yi tsaye sun ce shi za a tsaye suwa bincika kasa ne ka gani muguna bai san komi kuma na addini ba su kinkima malami wani malami wadda wa'insan ka kawo doktoci cikin nasu su binciko wani dokta dattijo irin wadda wa'insan ka kawo su kawo dattijo ɗan shekara 60 da wani abu su ma su kawo ɗan shekara 60 da wani abu mai addini su yi sai mai addini a bayyana tarihi ne mai addini na wadda wancan kai ku gani in ba mu kashe kan wajen eh, cin zaɓe ne ba amma haka kawai ku wanda biya cika aljihu ne da kuɗi sai ce ai eh, sai wani ai eh, sai ne to ku dibe su su da kansu ya arewa kaɗan musulun musulun an kai musulun musulun wace irin tashi haɗe abba mai aka musulmi ya cewa kwana nawa yau ba a ba su kuɗi ba sun mun dawo daga musulun musulun musulmi da musulmi ba addini na ba to me sa sun ka dawo ga addini don ba a ba su kuɗi ba kai ku bawa ni shemu ku bawa ni shemu ku yi to ku waɗe abin da kuka so ku bawa ni shemu muna da aika ku bawa ni shemu

Kulu na To, wai kuma suna ce halin mumini na ga muminai, mata hadal fatawa su kahirai kenan. Wannan hukunci da wani na ranar kiyama shi yaushe za a yi mata hadal fatawa, ai alhukum wannan hukunci wal da rarrabewa bai na rawa bai na ku tsakaninmu da ku. binta sarikon alaina yaushe ne za a taimake ku akan muka ba ta kulu na kamar da kuke faɗi in kuntum ne in kuna da gaskiya ku faɗi ranar kulka ce yawmal fatahi ranar rabiwa alfasal ranar rabiwa wal hisabi da hisabi idza jaa tu'minuna in ta zo to za ku yi imani inda ma hu lokacin da kun ka ga ranar walakin la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum fihi sai dai imanin kahire bai umhanin su cikin wannan yini wala hum na kun ba a jinkirta musu a dawo da su duniya su yi imanin kwarai ai wala luna ba a jinkirta musu bil i'adati a dawo da su ila duniya nan duniya litawbatin don su tuba aw ma'azira ko don su kawo uzuri fa da anu mai gida mai mu kenan Allah ka magana da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam arid anhum ka kauda kai gare su ya Muhammad kama aradu an alqur'ani kama wanda suka kai kauda kai ga qur'ani do wanda ya kauda kai ga alqur'ani to ka kauda kai gare shi ko kauda kai ga alqur'ani to Allah ya ce a kauda kai gare shi wa amman tawalla an dikirina ka kauda kai ga wanda ya jiya baya ga dikirin mu walam yurid illa alhayatad dunya babu abin da ya kaso sai rayuwar duniya dalika mablaguhum min alilm wannan shine abin da ilimin sa ya kai gare shi inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabili lalle ubangijinka yahi kowa sanin wanda ya bace ga hanya ta wa huwa a'lam bil muhtadin kuma ya kowa sanin masu shiriwa shi wanda ya kauce ma alqur'ani yana cikin rayuwa ta kunci wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan tanka duk wanda ya kauda kai ga alqur'ani yana da rayuwa mai kunci wa nahshuru yawmal qiyamati a'man ranar kiyama mata da shi makaho saboda haka ka kauda kai gare su wa arid anhum ka kauda da kai gare su wanta zir inzal azaba bihim ka jira sauka azaba gare su shine kuncin da za su samu kansu cikin nai nan duniya da lahira ka jira sauka azaba gare su innahum muntaziruna bika hudusa qatale su ma suna nan suna jira gare ka faruwa abin hadisu hadisu katale wani abu mai faruwa gare ka wanda zai kashe ka wato suna jiran ka su ga ka mutu abin da zai kashe ka aw mautin ko kuma suna jiran ka mutu fa huna min ka huta da kai to kai ma kai jiran wannan gare su innahum muntazirun wantazir wantazir kai jira azaba innahum muntazirun dama tsakanin musulmai da kahirai jiran jira ne musulmai na kwarai suna jira azaba ga kahirai kahirai suna jira azaba ga musulmi haka suke to kai ma ka jira wa hada a qabla al'amuri bi qitalin wannan kamin a bada umarni da yakin wa huwa muhkamun fi kulli mujtama'in islami wannan hukunci ne tabbatacce cikin kowane abin na fi kulli mujtama'in islami kowane taro na musulunci qabla an yi yataqawwa kamin yayi ƙari to sai a yi ta jiran jira kamin jama'a su yi ƙari limuwa jihati a ga fuskantar makiyanai wallahu kunga mutumin can da na gaya muku wanda ya ce min su ‘yan sun kazanna a chairman sai ya kawo ayyukan da ya yi idan ya kawo ayyuka tara cikin goma ba za su tsaifai ba wani za su tsaifuwa kunga su ba kuɗi suka so gare ba amma mu ku diba tsakani da Allah wangalancin da kuka shiryawa kullum ku shirya lancin ku ce miliyan ɗari kaza kuka biɗa. kuɗin gana har za a aiki kun ka koma gehe kun ka haɗa kai ku yan jama'a suna kuka bada a kawo muku ba wani na ka ba da kuɗin ga yan siyasa na kuɗin gada an ka ba su aiki an ka ce su yi kun ce ba aiki in mutum ya aikace duk ƙasar ga in bai ba ku kuɗi ba bacin wa ne za ku yi kowane malami ya tanadi shaidan nunai wanda kun ka ga yan siyasa duk manyan malamai suna nan da manyan shedanu yan midiyar wa'anda in ka hana musu kuɗi fi ta fastin ɗinka suna ɓacin ka su yi ta rubutawa suna turawa kowa ya gani a ce mugu kake koko kai a sarkin waliya Allah inda ya baka ba su kuɗi sannan ku ce abin kwarai ko kaso. don ku na wayan mutane ku ce abin kwarai ko kaso. babu wanda an na kwarai gare ku sai mai ba ku kuɗi duk wanda bai ba ku kuɗi ba na Allah na ba ba shi yasa kun ka dawo kuna wai wai ba ku san musulmi zaben musulmi wai shiri na bai sai yanzu saboda bai baku kuɗi ba ya ce yi aiki to mu ba abin da ya dame mu ku gyara wannan aƙida ta ku in kuna gyara ku gyara wannan aƙida ta ku wanda duka san kuɗi ya tebe dasu ga ga ga kasuwanci ne in kana da kuɗi shiga ka zuwa ka ɗauki shago haya in baka da baka da kuɗin ka shago haya samu hili ka aje kayanka musan da gaskiya ka da kuɗi ko ka samu noma ka samu gona ka samu gona ka te ka yi aiki in ba ka da gona te ka abin nan ka sai gafari ai shi yasa lokaci annabi ba ku jin wanga lance lance da aka yi na bada kuɗi na yaudara ba cikin abin nan hayayen gatari lita hayayen gatari wannan na rubuta ciki ne ba ku gani ba wani da ya to inda annabi roƙo annabi yaddi bai ya ganai wani mutum na abin nan mai lahiya kuma mai ƙarhi sai ce baka da komi gidanka yace ina da helfin da dahon ina da akumari kun san akumari ko na jaki yace ina da shi ina da tukunya yace dai ka kawo min ya kawo ya aza annabi kuɗi zai sa mai ciki annabi yana an sassukin jama'a ya ce mai sai hazi minni wata sayan ka ga gare ni wani ya ce nasa ya dira mi guda ya ce ban bari ba wani ya ce nasa ya dira mi biyu ya ce na ba ma ashi kawo dira mi biyu ya ashi dira mi biyu ya danga mutumin ya ce ka sai abinci na kuɗi kaza ka sai gatari a a wa annabi ya aika an ga so gatari annabi ya aika an ga so gatari da bota an ka hada ya bashi ya ce to ka sai abinci da sauran kuɗi sati ka za ka in gani ka wurin ga ya ta da ke tattattaguwa ko da ya dawo ba sabon riga ya ta da ita ba ba da kuma kai karatu ba da sabon riga ya tawo kayan gana shi da an ka sai suwa har ya tsawo suka masu sai ku dawo kuna tawa mutane roƙe-roƙe kuna ce wai wanda ya kowa roƙo sai ka ji ya ce ai ni manomi nake ya sai ya gona kamar ya gona irin wanga gata nan sai ya shige ciki ya ce mara kudakan hoto Kudakan hoto sai a ɗaukan hoto a yi fasa a yi mallam gona take a yi mallam manomi na wata cewa ta wani ya shiga gona an kai mai hoto ya ce shi manomi na ‘yan gona guda sai ya to kuma cikin jawabi ya ce ya yi kyauta da naira miliyan saba'in sannu manomi gona da ko miliyan guda ba ta yi ina ka zama miliyan saba'in malamai ku bai yaudaran mu ku bai yaudaran mu kuɗi ba a samun sai an biɗe su kowa ka sun kuɗi ya bai yaudara addini kuɗi da ɗasa aka iya ana son su abincin da zaka ci ko baka wahala ba kana samu ne amma kuɗi baka samu su ka tara su sai kai wahala kuna ta ce mu kubar barko kubar ku a bace malamai na a bace malamai na sun kai mu kowa ko ina da roƙo ya ai roƙon dan siyasa ka baka kuɗi baka roƙe ka roƙe dan siyasa ya baka kuɗi bai bace ka ba lancin din suka zuwa ai yan siyasa na zuwa lancin din mutum ya buɗe miliya ya ce na ba da miliyan kaza in ya hito shi ta ɓata mutane kuma su ma 'yan siyasa ai shi na kawarishe su mutum na ba dan Allah suka yi ba ba na gaya muku wani lancin da an ga taɓa yi nan a kusan shekara shekarar da an ka kirkiro jiha Kadi. to shekarar na an kai wani lancin wani ya taho da ya taho da kuɗi zai ba suwa sai yaro ne ya taho ya ba da kuɗi masu yawa har ya hau lancin ya hau da abin da ya bai ya jido sai ji yaro ne ya hau sai ya koma ya ce jama'a na dawo eh, an ya dawo riya ya dawo riya an kai ta kabara ana haɗe shi a shi a kaza shi a kaza ni ban san takaici ya kashe ni wurin nan buge buge mai buge dan ta'abda nan ɗaya na kasa yi ɗan wani ɗan ta'abda aka samu ya min bari wanda ya kirari mace amana a azzalimi ya ce iza ka sai kayi da ba don Allah ba shi aka samu kudi ba duk inda kun gaje ana lance ɗin, ko na menene sai an samu wani wanda ya baki ne wanda ya kirari wani babba zalumi ɗan wuta sai a sashi a ce shi ka gabatawa a yi daɗa tun da mun gawa ne da muna ganin lancin ɗin ga awa ba za a yi ga wani abu ba amma tun da wane ta hawaye mu daɗa an shafi mana hawaye mun san wane komi shi na yi ko shi ko sai ya jiƙa kai da ka iza shi ya yi ba da Allah ba ɗan wuta kake shi da ka izaye ba da Allah ba dan wutana wa alaikum wasara. eh wannan talbihi da tasbihin da muka karanta cikin hudu ba dazu la ilaha والله أكبر وسبحان wa والحمد لله wala haula wala قوة إلا بالله kun sa annabi ya ce babu wani mutum guda a cikin ƙasa da zai faɗi wannan sai Allah ya gafarta mai zunubai ne duka har da malami mai dan lance har da dan lance sai dai in ya koma a kwasa wani amma ne sannan da an gafarta mai har da mai ba a ba da Allah ba lada abba ba shi ba amma dai an gama ta mai iya faɗi wannan so ɗaya do abin nan a wanda ya karanta shi illa kuffira an buhu sai an karkare mai zunubai ne wa in kana akasar min zabadil bahari ko ta yawan kwanan gulaben duniya yawa an karkare ko yaushe yan son samu na ta nama zikirinka annabi ya faɗi albani ya ce hadisin sahihun ne shi yasa wannan hadisi ina so ne ni in ji jiƙa na sun yi nauyi sai in samu tarwa ta in riƙe na san na ɗauko kaya in ji jiƙa na sun yi nauyi na san na ɗauko kaya sai in samu tarwa ta in riƙe in eh, ta sauke su kaɗan kaɗan in eh, ta sauke su kaɗan kaɗan da za ce da kawata ni ji ta sat eh, shi ke sai in tashi ah, bukata ta biya ai ciwo daban kasala daban ciwo daban kasala daban ai wani ciwo da mutum gaji ya san ba rashin lahiya za ka yau yanzu duk jiki ne ya mutu ai ya san ba rashin lahiya na ba kaya na ya ɗauko kaya to kowannen ku ya riƙe wannan tasbihi annabi ya ba sai shi kuma albani ya sa hadisi saboda haka ku yawaita wannan dikirin akwai alheri eh a ka san mu da ma lakani kyauta muka bashe shi ko dari ba sa wannan lakani kyauta aka bashe shi ko dari ba a ba su ba a basu kuma dama abin da ka sa muna bida abinci marasa shi zunubi eh an ka gafarta zunuban mu in mun ka bida ga Allah yana ba mu domin baya yanzu mun ka karanta da ku yana yin azaba ga mutane la'allahum yarji'una don su dawo ga hanya to da sun dawo ga hanya ya yahi musu to sai hidi azaba talauci ko kun san ba azaba dai ba naro na ba naro duniya na talauci babu wata wuta mai babbaka duniya ga kamar talauci duk ita ta ka kuna malaman masalancin da ya biki yayi ɗalibai ai don duniya ta ka kuna su talauci Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana wadatar zuci Allah ya ƙara mana wadatar zuci Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne Allah ya samu cikin bayi ne salihai kuma ya ba mu abin da ya kaba bayi ne salihai da albarka suna sunaye ne da sababi ne maɗaukaka sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam salli ala اللهم صل salli ala وصل اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ala Ibrahim.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 Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu na ganganci da na kuskure Allah ka gafarta mana laihokan da muka yi da gangan ka gafarta mana waɗanda muka yi da kuskure ka gafarta mana waɗanda muka yi da barna ka gafarta mana waɗanda muka yi da jahilci ka gafarta mana zunuban da muka yi a boye ka gafarta mana waɗanda muka yi a bayyane ka gafarta mana zunuban mu na harko ka gafarta mana zunuban mu na ƙarshe Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da kai Allah ka ƙara mana imani da kai, Allah ka ƙara mana imani da kai, Allah ka ƙara mana imani da manzanninka, Allah ka ƙara mana imani da manzanninka Allah ka ƙara mana imani da littafanka Allah ka ƙara mana imani da littafanka Allah ka ƙara mana imani da littafanka Allah ka ƙara mana imani da da da duk abin da kaka son a imani da shi ka ƙara mana imani da ranar lahira ka ƙara mana imani da mala'ikunka ka ƙara mana imani da ƙaddara ta alheri da ta shari saboda albarka sunayenka duk abin da kaka son a yi imani da shi ka ƙara mana imani da ko menene Allah mun yi imani da kai mun yi imani da duk abin da kaka son a yi imani da shi Allah kuma ka ƙarfafa mu ka ƙarfafa mu mai aiki da abin nan da muka yi imani da shi gwagwadon ƙarhin mu Allah ka taimaka mana kuma mai donka Allah ka taimaka mana mai donka Allah ka ɗebe manawa kowace iri wadda ba ta da ka ba a cikin maganganunmu a cikin ayyukanmu a cikin aƙidanmu a cikin sauran motsinmu da shirinmu duk abin da ba na bi ɗaya da ka ba Allah ka ɗebe mana shi cikin zukatanmu ka sanya motsinmu da shirinmu da maganganunmu da ayyukanmu da niyoyinmu da manoyinmu ta zama saliha ka sanya ta zama khalisata mukhlasatan karkari karim wala ta ji alfiya shi Allah ahadi ya rabar alimi ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya ya Allah ka raba mu da yawan wasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasi da mantuwa ka raba mu da hubbin riyasati wad dunya ka raba mu da girman kai ka raba mu da hasada ka raba mu da riya ka raba mu da sum'a ka raba ma da giba ka raba mana da annamimanci ka raba da ƙarya ka raba ma da minahici ka raba mu da alfahari ka raba ma da khiyana ka raba da jidali da mara'i da husuma a cikin addini dukkan shiri Allah ka raba mu da shi saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu nasara da nasararka Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka Allah ka karfafa mu da karhinka Allah ka girmama mu da girmanka Allah ka darajanta mu da darajarka Allah ka karrama mu da karamarka Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ka yi shi mu koya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira da albarka sunayenka ka taimake mu ka taimake kowa akan mu Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa ka girma girmama mu Allah da albarka sunayenka ka shirya mana ɗaya da zuriya wanda da ka bamu da wanda za ka bamu ka gafarta mana ka gafarta musu uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwaye mu duka Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makoma mu tare su iyali duka Allah ka shirya su ka gafarta musu dukan dukkan su. ka gafarta mana baki daya ka sa aljanna makoman Allah ka bamu aljanna firdausil ala Allah ka bamu aljanna firdausil ala Allah ka bamu aljanna firdausil ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan ka. Allah da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. <clears throat>